su kai kawai take ɗaga mata tana hawaye bayan ta gama nuna mata ta yi mata sallama ta ai sai ta kankama iman tana sake buɗe sabon shafin kuka ita ma iman ɗin sai kuka take yi Anti Zainab ce ta shirin ya yi yawa don haka ta biyo baya. Sun burge ta sun kuma ba ta tausayi da ƙyar taɓin daga jikin Iman. ta zaunar da ita kan gado tana lallashi. Cikin dabara da wayo suka gudu suka barta. Jiki a sanye Iman ta shiga gidan. bangaren su ta wuce ita da su Raihan suka shiga ɗakin ta ita kuma ta wuce ɗakin dakta. Yana kwance rungume da musayyib. Idon sabi amma ya limshe su yana ɗan girgiza kafa Iman ta yi sallama ta shiga. A hankali ya amsa bai kuma buɗe idanuwan ba. Jiki a sanye ta zauna gefensa. Saitin sa ta shafa kan musayyib da ke saman cikin dakta. ta sauke ajiyar zuciya wacce ta sa dole dakta bude idanu a kanta ta kawar da kanta don ba ta so ya gane kuka take yi yunƙurawa ya tashi zaune kwantar da musayyib saman gadon sosai rungumo iman ya jikinsa ke ma kukan kike yi ko ya shafa cikin ta yana murmushin kuka yanzu nan nima idan mace kika haifa min haka za a dauke min ita kamar yadda aka dauke mana Khadija a yau haka za a kuma kara dauke mana Husaina wata rana kai iman dama haka iyaye suke ji a ranar auren 'ya'yansu murmushi iman tai tana zubar zubar da hawaye, ta sauke huci mai zafi daga bakinta. Haka ne dakta, haka iyayenmu suka ji a lokacin da suka bako mu, suna son mu suka haƙura suka bi umarnin Allah, amma wannan bai hana maza ƙuntata zukatan matansu ba, bai hana namiji raina iyayenmu ba, saboda yana gadarar shi miji ne. manne ta yi sosai a jikin jikinsa yana faɗin ku yi haƙuri my life insha Allahu ba za mu zama daga cikin waɗancan mazan bakinji ji haka ya ta yi mata kalamai masu ɗan karen daɗi har ta yi shiru Daga nan aka buɗe shafin soyayya. Amarya kam tun da su Iman suka tafi ta ƙara tsananta kukanta. Dama angon yana gidan kuma bai gayyaci wani aboki ba domin sayan baki. Suna tafiya ya shiga ɗakin amaryar tasa. Tuni tausayinta ya kama shi. Jiki a mace ya hau gadon. Ɗago ta ya rungume yana lallashi. Sorry my Kadi ki bar kuka please. Kukanki yana cin zuciyata. Yau ranar farin cikin mu ce mun mallaki juna a matsayin zaman dindindin. Na miki alƙawarin zan kula da ke tamkar a gidanku. Ita dai tana jin sa ne kawai, amma ita kaɗai ta san kunar da zuciyarta take mata. Ga tsoro fal a ranta. Da lallashi ya samu ta ci wani abu, sannan suka yi sallah. Daga nan fa ga Umar ya nuna kwaɗayinsa a fili, yayin da tuni idan di ya raina fata. tana ganin ya fita zai canzo kaya ta saka ma ɗakin ki. Shirin barci tai ta haye gadon ta kwanta. Bayan kamar minti ashirin sai ga Umar ya dawo, yana taɓa ƙofa ya jiga Komawa ya ɗakin sai ɗauko wani kiɗin. Barci ya fara ɗibar di, ta ji motsin mutum a kusa da ita. A firgice ta buɗe ido, ta kodaddage za ta kurma ihu. Da sauri ya sa hannunsa ya rufe mata baki. Ni ne fa Khadija ya faɗa cikin kunnenta. Jikinta na rawa ta ce to don Allah ni dai ka fita. Murmushi yana rungume ta. haba dai kin taɓa ganin ango da amarya sun raba wajen barci ta buɗe baki za ta yi magana hmm sai da safe mai a sha amarci lafiya haka rayuwa ta ci gaba da shurawa a kwana a tashi babu wuya wajen Ubangiji. Zuwa yanzu cikin Iman ya shiga watan haihuwa, haihuwa yau ko gobe. Rifat ta haihu tuni ta samu mace mai suna Fatima zara su Iman sun je sunan Suma. To Allah ya raya mana Fatima. Ita ma Zuzu cikin ta ya fito sosai. Ana nan ana zuba ma Dr. Nabil shagwabar da aka saba. Sidi amarya yanzu kam an daina kuka sai amarci da ake sha babu karya. Ta yi wani ɓulɓul da ita. Umar Kamji ji yake tamkar ya cinye ta saboda so da ƙauna, abin nasu a can a can. Yau tun da Iman ta tashi take jin garin sama-sama, ga shi dakta baya magani. yana wajen aiki. Tana kwance a kan kujera doguwa sai da leɓe take yi. Marwan ya shigo da sallama riƙe da hannun Musayyib da ya ɗauko su daga makaranta. Ba ta cikin hayyacinta ta amsa sallamar. A tsorata Marwan ya ce, "Anti lafiya kuwa?" Murya a sarƙe ta ce, "Marwan kira min mam. Ai kafin ta ƙara saye waje. Musayab ya zo gabanta yana kiran "Anti mami ya same ki ba ki da lafiya ne?" Bata amsa shi ba dan ba za ta iya ba. A haka mam ta shigo da gudu ita da Mama. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Haiman haihuwa? Marwan mu je fiddo mota. Haka suka taimaka mata zuwa mota. Dole da yaran aka tafi su ma don gidan babu kowa. sai da aka shiga da Iman ɗakin haihuwa sannan mam ta kira yaya ta shaida masa cikin hanzari ya baro kasuwa yana zuwa likita yana fitowa yawwa yaya dama kai na fito ne ma wallahi ina gafa zamu za mu buɗe tsohon aikin ta ne na haihuwar musayyib kawai babu damuwa dakta ya faɗa a hanzarce hannu ya saka musu a madadin Dr. Ismail. Babu ɓata lokaci suka shiga aikinsu. Bayan wani lokaci aka fito da katuwar bebi mace masha Allah. Suka shiga faɗa suna amsar yarinyar kowa bakin su har kunne. Yaya ya ce maman fa, ita ma tana cikin ƙoshin lafiya. Mun kai ta ɗakin hutu ne. kafin ka ce mi asibiti ya cika da 'yan uwa da abokan arziki su di amarya duk an iso haka ma zuzu ta zo da nata kayan ita ma dr ismail ma an sanar masa farin ciki kam ai ba a magana haka ce ma yayaye da ihu a waya satin iman biya asibiti aka sallame ta suka dawo gida cike da farin ciki zuwa sannan dakta ya zo shirin su ma aka fara yi da farko iman ta ce ba za ta yi taro ba dakta ya ce wallahi bai yarda ba ba a yi haihuwar musayyib ba yanzu ma ta ce ba a yi yi ba, ai wallahi suna kamar an yi an gama. Sidi ne 'yan zuga, Dan kullum tana gidan dan ma ya ce kar ya ƙara ganin ƙafarta sai ranar suna, ba dan ta so ba ta haƙura, amma ta ƙudiri a nan za ta kwana ana gobe suna. Na ce hmm, masha Allahu mun sha suna yarinya ta ta sunanta Nafisa, tom Allah ya raya mana Nafisat. Bayan an ci an sha an rakashe an kwalle kowa ya kama gabansa. Zuzu da dida da Aunty Salma kawai aka bari su ne amarori ƙirjin bikin, sai da suka gyara ko ina sannan kowa mijinta ya zo ɗaukar ta suka tafi. Umar kam da ya zo di ta tabbare sai ta kara kwana ɗaya. baya ya son ɓacin ranta don haka ya bar ta sai gobe Babu wanda ya san yadda suka yi. Ta tsula ƙarya wai shi ya ce ta kara kwana ɗaya. habadi na gane wayenki. So yake sai kin so ya rago kawai. zan turo miki Rano ta taya ki don na san tana son hanji. Iman eh, zaune ta gama shirya bebi na da kaya masu azabar Musayyib na saman gadon yana game ɗinsa na fama da wayarta. Yana yi yana cin biskit. wa yarinyar Dadi kin ga ki kwanta ga Yaya Musayib nan na je na yi wanka. Musayib ya ce ta ma goya min ita to kafin ki yi wankan. A'a ka barta ta kwanta ta gaji da goyo bari na yi wanka na fito. kaga dadin ka ya kusa dawowa. Tana shiga wanka Fina ta fara kuka. Musayib ya jiyo yana mata magana cikin wasa. Baby Fina ta Dadi. ya faɗa yana lakatar kumatunta. Biskit ɗin ya ɓalla ya saka mata a baki. Iman bata san hidimar da yake ba, Taza ta fi ni, ta yi shiru ne saboda wasan da Musaibi yake mata. Hankali kwanta ta yi wankanta ta fito. Zuwa sannan biskit ɗin ya narke a bakin Fina. Shi kam ya ƙara saka mata wani. A sa ta shanye. Da sauri Iman ta ja ƙofar bayi ta rufe ta ƙaraso gaban gadon tana faɗin na shiga tara ni Saudatu. Musayib mi ka bata? A daidai nan dakta ya shigo shi ma. Iman ta ɗago Fina tana girgiza ta. Musayib ya baka da hankali ka bata biskit. Da sauri dakta ya karaso gurin biskit kuma. Wallahi Habibi biskit ya bata ni kam na ta kaina. karbar Fina dakta ya da sauri. bakin sa ya ɗora akan na yarinyar ya fara zuke biskit ɗin daga bakin ta. Sai da ya tabbatar babu komai a bakin sannan ya mika ma Iman ita. Kin gaba ta nono ta sha. Musayib da ke zaune yana kallon su shiru. don ya gane abin da ya yi ba daidai ba ne. Dakta ya kalle shi, “O kai haka za ka yi naka renon kai kuma? Wane fa reno? Ai sai na ma zane shi. Haka kawai zai kashe min yarinya.” Musayib na jin zancen duka ya sa kuka. “Dadi don Allah ka ba ma hakuri haƙuri, kar ta dake ni. Ni ban san Fina ba ta cin biskit ba.” Jawo shi Dakta ai “Ka ga kar ka yi kuka.” amma daga yau kar ka sake ba ta kaji, ita ba ta fara cin irin waɗannan ba sai nan gaba, nono ne kawai abincinta kaji, kai ya ɗaga masa, dadi ba zan sake ba ai, yawwa ɗan albarka, ita dai Iman tana jin su ba ta tanka ba, sai da Fina ta ƙoshi sannan ta miƙa ma dakta ita, shi kuma ya ɗauke ta yana faɗin in mm, my sweet Fina, Iman ta harari Musayyib, kai kuma za mu gamu, dariya dakta ya ce, babu wani gamuwa ai mun ba ki haƙuri dai, to ban haƙura ba. To me kike so mu yi miki yanzu? Zane ki zan yi kawai. A'a ki yi haƙuri. Amma ki. goro, ta faɗa tana kallon sa. Hafsa ta haihu yanzun nan namiji. Wani ihun murna Iman ta saki. Shi ma musayib ganin haka sai ya fara tsalle. Dakta kam dariya kawai yake musu. Don da nan ta shirya suka nufi gidan Hafsa. Tana shiga suka runguma juna cike da farin ciki. Iman ta ɗauki sargaɗe ɗan yaron fari ta masha Allah. Kai Tawan yarona ya fi ki kyau, Allah a kiyaye kuma ma kun san na gaba ya yi gaba ai. Dariya Iman ta ta ce ki ƙara kallon madubi to babu wani kalla da zan yi. Na san na fi shi kyau. Haka suka yi ta gardama suna tsokanar juna. An sha sunan Baby wanda ya samu sunan Muhammad. Ya Allah ka raya mana Muhammad mai babban suna. Suna kam ya yi suna. Bayan wani dogon lokaci. Abubuwa da yawa sun faru masu daɗi da aka san haka. Rayuwa ta yi nisa sosai. Zuwa yanzu Rifat tana da yaranta uku, haka ma Zuzu tana da biyu. Dima ma ta sulluɓo mana 'yan biyu mace da namiji. Dakta ya samu jika kamar yadda yake fata. An yi bikin Marwan da wata yarinya Zuhura, har ma da tsarabar ciki. Su da Raihan sun yi aure su ma. Suna nan zaune a cikin garin Sokoto. Su ma yanzu komai daidai, sun shiryu tare da tsaida zuciyarsu waje ɗaya. sannan suna zuwa Kano a yi zumunci. Haka ma su Iman suna zuwa. anti dai har yanzu bata haihu ba amma Rayhan ta haifi ɗiya mace. Masu gayya da aiki kam su huɗu yanzu. Bayan na an haifi Ummu Kulsum da Almustapha wanda take goyo yanzu haka. Dakta an zama babban soja kuma aikinsa ya dawo Kano. Yana kula da iyalinsa yadda ya kamata. Musayab ya zama ɗan saurayi masha Allah, yanzu rayuwarsa ta fi yawa wajen mam da Yaya don sun ƙwace shi, lokaci-lokaci yana zuwa gaida su Goggo shi da ƙannensa. Dina ma an zama samari masha Allah, don shirin aurensa ma ake yi. Haka ma Anti Salma tana zaune gidanta lafiya tare da 'yan yaranta biyar masha Allah, bayan shekara ashirin da biyar Fina ta shigo da gudu tana ƙwala kiran anti-anti Dakta da Iman suka fito da sauri suna faɗin "Fina lafiya dai ko?" Bayan Dakta ta je ta makale "Dadi, Yaya musayi ne zai dake ni don kai na ɗan ɗebo shamfo ɗinsa na wanke kai." Kafin ta rufe baki musayi ya shigo riƙe da bel ɗin wandonsa. Ganin iyayen nasa tsaye ya sa shi ma ya tsaya yana hararar Fina. Dakta ya girgiza kai. saboda ta yi amfani da shamfo ɗinka ka biyo ta za ka daka. Allah Dadi ba fa yau fa ta fara ba. Haka ma ranar ita da Hussaina da Nawal ɗin Antidi suka je suka min ɓarna a ɗakin. Na haƙura ban ce komai ba. Shi ne don ta raina niyyar ta koma ɗibar min shamfo. Iman ta harare su to ba ƙannenka ba ne don sun yi amfani da kayanka shi ne kake ta famar yi wa mutane wani babbote Allah ya shirye ka musayyib. Ta ja tsaki ta koma ɗaki riƙe da hannun Almustapha da ya zama ɗan saurayi shi ma. Dakta ya ce Tom ka yi haƙuri ba za su sake ba ka ji ko. Kai ya jinjina ya fita. a ransa kuma yana faɗin wallahi na kama ka sai na ranƙwashi kanta sau bakwai don na san ba za ta daina ba ita ma Husaina ƙatuwa da ita tana biye wa Fina wai kuma a haka ake shirin aura min ita kan tana rawa yarinya zan saita ki ne To alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah duka duka ana muka kawo ƙarshen wannan littafi kuskuren da ke ciki Allah ya fi mana darasin da ke ciki Allahu ya ba mu ikon aiki da shi mun gode mun gode mun gode sai mun sake haɗuwa da ku a cikin wani sabon littafin insha Allah kada dai ku manta ku yi subscribe ku yi min share sannan ku yi min like yan tutar arewa ba amana tunda har yanzu gashi nan ba ku yi min subscribing ba ina da subscribers dubu uku da wani abu a tutar arewa amma wannan ko ɗari biyu ya kai kaiwa kun ƙi min subscribing gaskiya ba amana kun nuna min ba a tare to Allah dai ya sa mu dace sai mu hada wani sabon littafin insha Allah mun gode mun gode mun gode